musamman kuma al'ummar wannan masallaci yana mana sallama tare da fatan alkhairi tare da murnar mu a daidai wannan lokaci domin isar da sako daga cikin sakonnin Allah tabaraka ta'ala wanda ya aiko annabawansa domin isarwa sa'an nan ya bar wa malamai gadon wannan sako sa'an nan har mu almajiransu muka samu kuma muna ɗan isarwa abin da Allah madaukin sarki ya ba mu iko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ya karba mana kamar yadda babban malamin mu alƙali a Sheikh Abdullahi Umar ya ambata za mu dan tattauna akan wani mawudi wanda yake muhimmanci a daidai wannan lokaci insha Allah Allah tabaraka ta'ala ya mana tawfiki sun na wani mu ga yana shi ma zaune Allah ta'ala ya dakata abin farawa yana sake isar da sako na ta'aziyya a madadina da iyalaina da dukkan al'ummar musulmi na wannan bawan Allah da dukkan malami alaramma hafizin alƙur'ani a doktor Musa Adam Allah madaukin sarki ya kai rahama kabarinsa. Allah ta'ala ya sanya alƙur'ani ya cece shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana bayansa. Allah ya sanya ya samu magada hazikai irin su ko wanda suka fi shi. Allah ta'ala ya ba mu akwai gaba ɗaya. Mu yadda aka ambata yau ashirin da 23 ne ga watan Rajab na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan uku ma'ana March kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Annabi Isa alaihi salatu wasalam. A wannan rana ta Lahadi Allah madaukin sarki ya hada ma wannan masallaci mai albarka Masjidul Dubas nan da ba Allah ta'ala ya mana agaji wajen isar da sako da kuma ya kasance mai amfani da fa'ida ga mai isar wanda kuma dukkan masu ji a wannan wuri da kuma wanda sakon za ya kai wa insha Allah. Kamar yadda waɗanda su suka zo isar da sakon gayyatar muka tattauna da su, sun na cewa ana so a tattauna al'amari da ya shafi tarbiyya. Tarbiyya al'amari ne mai girma al'amari ne mai faɗi al'amari ne mai muhimmanci al'amari ne wanda yake gyaruwarsa shine gyaruwar al'umma sannan sakarkacewar tarbiyya da lalacewar shi shine lalacewar al'umma Allah ya tsare shi yasa nema lantan take tarbiyya da kalubalanta a wannan zamani tarbiyya da kalubalanta a wannan zamani a mintukan da za mu da su insha Allah za mu tattauna akan abubuwa kamar haka ni'ima ta haihuwa sannan ma'anar tarbiyya matsayin tarbiyya da umarni da ita da Allah ya wuraren ba da tarbiyya muhimmancin tarbiyya tarbiyya jiya da yau a matsayin muƙarana sa'annan abubuwan da kan taimaka wajen tarbiyya sannan dalilan lalacewar tarbiyya sa'annan matakai da abubuwan lura ga iyaye da masu ba da tarbiyya sa'annan abubuwan da mai tarbiyya ya zama wajibi ya isanta domin ya samu nasarar isar da aikin da ke gabansa wanda Allah ya bar da Allah ya ɗora masa. Allah ta'ala ya ba mu ikon isarwa da ya dace. Fage ne mai tsananin muhimmanci kuma mai faɗi. Saboda haka dai gwargwadon abin da Allah ya ba da iko za mu tattauna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya isar da saƙon zuwa inda ya so kuma ya sanya albarka a cikinsa. haihuwa kamar yadda dukkan a matsayin mu na yan adam muka sani kuma Allah madaukin sarki ambata ni'ima ce da baiwa wanda Allah tabaraka ta'ala yake mu bayan su a sanadiyar umarnin da yayi na cewa bayan su su yi aure domin yada al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bayan ƙasa duk wanda ka ga. ya yi aure mace ne ko namiji yana fatan ya ga cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta shi da haihuwa kuma yana fatan ya zama cewa abin da ya haifa din ya zama mai albarka har ya zama cewa shi a matsayinsa na mahaifi ya tafi ya bar wannan abin mai albarka yana ci gaba da yada ayyuka na alkhairi har bayan rayuwarsa yana samun abin nan yana samun lada abin nan abin nan a rayuwarsa kuma a cikin gabarinsa shi yasa Allah madaukin sarki domin nuna wannan ni'ima yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim lillahi ma fis samaa'i lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir Allah madaukin sarki shi da mulkin samai da ƙasa kuma yana halitta abin da ya so yana kuma bayar da kyauta ya habu sauka baiwa na ‘ya'ya mazaje a mata ga wanda ya so ya ba da mazaje ga wanda ya so in ya ga dama kuma ya haɗa mutum mata da maza wanda kuma ya so Allah madaukin sarki ya bar ko bayani ba wannan kuma Allah shi ke da iko shi ne masani kuma shi ne mai iko za ka ga cewa kowane nau'i na cikin wannan jama'a da Allah ya ambata kowane akwai su wanda za ga cewa tsaban ‘ya'yan shiga baki su mata ne, wani za ga tsaban su maza ne, wani za ga cewa an surka mashi mace da namiji maza da mata, wani kuma cikin ikon Allah, Allah bai kaddare shi a yau ba, Allah maɗaukin sarki ya saka fara ne a irin waɗannan jama'a. Waɗanda Allah ya ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da ya ba su. Kun ga wannan da Allah ya ce ya habu kun ga baiwa ce kyauta ce, ashe ba ce Allah maɗaukin sarki yake wa bayi. sannan a cikin suratul furqan aya ta 74 Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna daga wannan ayan addu'a ce ta mu'minai ibadur rahman wanda Allah ya ce daga cikin sifofinsu su masu yin addu'a ne suna cewa ya ubangiji Allah kai mana baiwa daga iyalanmu da zuriyarmu ka bamu ne sanyin ido ma'ana farin ciki sa'annan kuma ka sanya mu zan wato jagorori ga masu jin tsoron a ashe kenan zuriya da Allah madaukakin sarki yake wa mutum tana zama sanadiyar farin ciki a gare shi a duniya da kuma lahira Allah madaukakin sarki ya sanya mu zama sanadiyar farin ciki ga iyayenmu su ma ƴaƴayenmu su zama sanadiyar farin ciki a gare mu su ma su zama farin ciki a gare su har duniya ta tashi a a musulunci menene ma'anar tarbiyya malamai sun kai sun komo ko malamai sun yi nazarin wannan fage waɗanda yake sun kware a ɓangaren saboda ka an samu abin da bature ke suna da finishin ta'arifa da yawa dangane da abin da ya shafi tarbiyya amma duka in ka duba sai ga cewa suna kaiwa suna komowa akan wani abu guda ɗaya suna kaiwa suna komowa akan abu guda na me na tabbatar da kyautata ɗabi'a da rayuwa da ruhi da jiki na yaro da halayyarsa ta yadda yake a bisa manhaji na alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ɗaya daga cikin manufa ko kuma ma'anar tarbiyya da wasu daga cikin malamai suka bayar wanda za mu fahimci cewa in dai kana so ka bayar da tarbiyya irin wadda Allah zai farin ciki da kai da su waɗanda ka ba to dole ne tarbiyyar nan ta zama akan manhaji na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan dole ne tarbiyyar nan ta zama ta kula ta ba da muhimmanci dangane da jiki gangar jiki da hankali da kuma ruhi na wanda kake bai wa tarbiyya kenan idan tarbiyya ta ta ga jiki kawai kamar yadda wasu su abin da suka mai da hankali ne gina jikin yaro duk abin da yaro yake so na abinci na abin sha na jin daɗi na wane ne komai za a bashi amma abin da ya shafi a tarbiyyantar da shi ya gane ubangiji tabaraka ta'ala ya masa da'a ya san sunnan manzo sallallahu alaihi ya ilmantu ya biyayya ga iyayensa ya zama mai amfani ga al'umma ya wane ne ga baki ɗaya sai kaga an zama zero ga baki ɗaya kaga kenan tarbiyya ta takaita kan mai gina gangan jikin yaro saboda haka iyayen su suke son sayar da yara kuma tarbiyya ba ta samu nasara ba saboda ta kauce tsarin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkur'ani so yake a gina jikin yaro a gina hankalinsa a gina ruhinsa kuma wannan shine irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sahabbai shine sab suka bayar na bayan su shine har yau malamai da iyaye waɗanda suka san abin da suke suke baiwa ƴaƴayensu Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin su a takaice abin da ake cewa tarbiyya shine reno da kulawa da ladabtarwa da karantarwa da ginawa da kyautata al'amuran karamin yaro kaɗan kaɗan a hankali hankali ba lokaci ɗaya bane kake ɗauka abun ka zuba a hankali a hankali ake yin abun har ya zama to wato ya zama cikakke dangare da bangaren lafiyarsa za ka kula da abincin da kake bashi babu maganan kwauro babu maganan kin ciyar da iyalanka babu maganan wane ne duka ya zama cewa ka gina jikinsa ya samu lafiya domin ko da imani sai da lafiya za a iya bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka jikin ya ginu sa'annan hankali ya game mai jiki sa'annan aƙida ta ginu ruhin sa ya ginu ɗabi'u sun yi kyawu mu'amalarsa tsakaninsa da iyayensa tsakaninsa da 'yan uwansa a cikin gida tsakaninsa da abokansa tsakaninsa da ma waɗanda ke unguwa da waɗanda ke titi ga baki da mu'amala nan ta yi kyawu sa'annan ya zama wayayye a bisa wayewar addinin musulunci bisa karantarwar addinin musulunci wannan a takaice shi ake cewa ne shi ake cewa tarbiyya kuma idan ka duba za ka cewa wannan shine abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa sahabbai ne suka baiwa na bayansu shi ne duk wani uba ko uwa ta kware take bai wa ‘ya'yanta domin su zama masu amfani a gare ta da wasu kuma a nan duniya da lahira. Shi ya sanya a hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu nau'in mutane guda bakwai wanda ya ce za su kasance a cikin inuwar Allah a ranar alkiyama ranar da babu inuwa sai inuwar sai tabaraka wa ta'ala. Daga cikinsu akwai shabun na sha'afin ibadatin rabbihi matashi wanda ya rayu ya tashi a kan bautar ubangiji ta tabaraka wa ta yaya matashi zai iya samun wannan baiwa sai ya zama cewa iyayensa sun kula da mai sun kula da tarbiyarsa na jikinsa da ruhinsa da hankalinsa da komai nasa ya zama cewa ana ana nan nan da shi ana kula da shi yadda kasancewa kana kula idan da a ce akwai kwai a hannunka ko kuma wani gilas a hannunka za ka yi kokarin cewa ba za ka shiga wani matso matso ba ba za ka yi wani ya matse ma ba ba za ka yadda kai jifa da kwallon ba ba za ka yadda ya kuce ba kasan cewa faduwa zai ya fashe to haka za ka yi ta nan nan da yaronka kana ta kulawa ina yake zuwa ina yake dawowa me ne waye abokinsa wane ne kaza duk waɗannan abubuwan kana kula da su wannan kaga mutum ya kama hanyar wato samun abin nan samun dacewa gaba ta gaba shine wuraren ba da tarbiyya akwai wurare da malaman tarbiyya suka yi itifaƙin cewa waɗannan wuraren idan aka kula da su kuma suka yi kyawu to tarbiyya za ta zama kyakkyawa tarbiyya za ta zama mai kyau wadda Allah madaukakin sarki zai murna da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya murna da waɗannan abubuwa wasu malaman sun takaita su wasu kuma sun kai su har guda biyar na farko shine gida gidan da aka haifi yaro sannan na biyu masallaci irin wannan wurin da muke zaune sannan na uku kan titi haka din nan nan titi da cikin gari sannan na hudu makarantar da yaro yake zuwa sa'annan na biyar al'umma ma'ana mujtama wanda yaro yake zaune a ciki duka waɗannan abubuwa guda da suna da tasiri suna da tasiri a rayuwar yaro da tarbiyyarsa kuma idan suka yi kyau to gaba ɗaya rayuwar wannan yaro za ta yi kyawu nan idan suka tsarkaka yaro zai samu tarbiyya kuma zai tashi a matsayin mutumin kirki idan gida ya zama na kwarai kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin Bukhari na 1358 wanda Abu Huraira ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min mauludin ma min maulidin ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yahawidani aw yunasirani aw yumajisanihi kowane kowane yaro da ake haifa kowane jariri da ake haifa ana haihuwarsa ne akan musulunci sai dai gida yana aiki a kansa iyayensa suna aiki a kansa ko dai su mai da shi ba nasare kirista ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majusi mai mai bautan wuta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali kamar dabba dabba idan ta tashi tana haihuwa mai tana haihuwan da salimi kyakkyawa lafiyayye mai gaba da sauransu amma kuma daga baya kai a matsayinka na makiyayi da aka haifa ma wannan wannan dabba sai ka tashi sai ka masu sai ka ga an yanka kunnen an mashi alama an yi masu wuta nan an mashi wane ne kaga ba haka ya fito ba ko amma yanayin da ya samu kansa shine ya canza shi mai da shaka to haka nan rayuwar yaro take gida shine tasiri na farko da ke canza rayuwar yaro in ma dai ya mai da shi na kirki ko kuma ya mai da shi wani abu daban Allah ta'ala ya tsare sa'annan yan uwa dangane da harka da suka ke gida da ɗawaina ta iyaye abu hamil al-ghazali babban malami yake cewa ka sani cewa shi yaro amana ne ga iyayensa zuciyarsa tsarkakakkiya ce fara ce ƴan ba ta da wani ɗigo ko ɗaya na abin da na datti sa'an nan ba wani rubutu babu wani tabbu ba komai saboda haka tana karɓar duk abin da aka sanya a cikin idan aka sanya alkhairi zai shiga ya zauna idan aka sanya sharri zai shiga ya zauna saboda haka nan yaro lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka shi kalli yake duk abin da ga yana yi to kai ne ka karantar da shi kuma ga al'ada ta yaro ya fi koyi da abin da ya gani mahaifansa suna yi ba sai ka ce mai yi kaza ba zai yi abin da ya ga cewa kana yi ko kuma zai ga zai yi abin da ya ga cewa mahaifinsa tana yi saboda ka iyaye lalle a kula a san abin da ya kamata a yi domin fita daga wannan ko kuma domin sauke wannan gagarumin nauyi wanda Allah maɗaukin sarki ya tsora ma al'umma. Sheikh Muhammad Qudub shi ma ya bayani cewa idan aka samu gida da mujtama da makaranta suka zama sun kyautatu saboda su ne tubali su ne ƙashin baya na tarbiyyar yaro idan suka yi kyau to tarbiyyar yaro za ta yi kyau saboda haka wace makaranta ne kake son yaron ka su wane ne malamansa ba yaro ba hatta kai yanzu haka da za ka je karatu ka zama cewa Allah ya kadar cewa ka zauna aji domin karantar da kai to wallahi sai ka ɗauki tasiri daga ɗabi'un malaminka ba kai ba yaro ba ma tukuna kai kanka babba sai ka ɗauki tasiri sai ka ko da ɗabi'un wanda da cikin malamai kowane daga cikin nan idan zai samu dama zai gaya ma irin yadda ya tasirantu da malamin sawane yadda ba zai mance da rayuwar malamin sawane ba yadda ya taimaka masa yadda ya kyautata ɗarfiyarsa yadda ya zama ya yi tasiri a kansa waya a lokacin da yake karatu sa'annan masallaci yadda muka ga cewa mun taro a nan wurin babu so ya zama cewa ana koran yara daga masallaci A'a, a samu wani tsari da za a yi wanda yake za su na su yi bauta domin masallaci wuri ne na koyo masallaci a lokacin manzo sallallahu alaihi ba a takaita shi daga yin sallah ba masallaci shine komai abu wajen karantar da alqur'ani karantar da abin nan wuki ne wajen ba, yaro zai ji gobi daban-daban wanda suka shafi rayuwa wanda suka shafi addini wanda suka shafi komai da komai na rayuwar musulmi wuri ne na karatu wuri ne na sallah wuri ne na zikiri wuri ne na koyon ilimi ilimi daban-daban wuri ne na haɗa jagoranci idan za ku ga an samu jagora sai ga cewa an zo an yi mashi mubaya a masallaci idan za a tada wata runduna ta sojoji za ku ga an zo an tayar da ita daga masallaci sa'an nan komai dai na rayuwar al'ummar musulmi yana nan a masallaci saboda haka nan kar daurin masallaci akan jiwa ya tsaya akan da an zo an yi sallah an fashe kamar ma ana koran mutane kowa ya gudu ya koma wajen mai shayi ya zauna an kafa dandali na zagin al'umma an kafa dandali na hira hirar siyasa kaza hira wani kaza hira wani kaza wanda yake ba ya da amfani gare abu na gaba ne umarni matsayi da kuma umarnin ba da tarbiyya tarbiyya abu ce wanda ta wajaba akan iyaye kuma Allah madaukin sarki ya buƙaci a kula da ita a kowane lokaci sawa'un dare ne sawa'un dare rana ne babu yankewa babu hutawa babu fasawa babu gajiya kuma babu gajiya duk wanda ka ji cewa ya ce shi kam ya gaji ko kuma ya tsaya ya ko ya ce ya nuna wani sakaci to ko ya fasa to gaskiya zai samu fasha zai samu matsala abu ne kullum fitilanta tana da kaji tana haskawa ka haska wannan ka haska wannan ka bisu wannan yaro ka jikin wannan kai nazarin wannan kai nazarin wannan me yake yi su a yake mu'amala da su ina yake zuwa wa yake duk komai nashi kana lura da shi daga lokacin da ka ji cewa kai ka gaji to shi kenan ka samu matsala kuma matsalan nan ta same ta a duniya kuma har zuwa lahira domin duk wanda ya ji cewa ya gaji da bayar da tarbiyya nan ko kuma abubuwa sun gallabe shi to to ya riga ya sa cikin wahala Allah tabaraka ta'ala ne ya umarni da yin tarbiyya a cikin alqur'ani a cikin suratul tahrim Allah tabaraka ta'ala ce ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما wa ويفعلون ما يؤمرون daga wannan ayan Allah tabaraka wa masu duk wanda ya yi imani wanda dukkan mu alhamdulillah muna sa ran muna da daga masu imani Allah madaukakin sarki ya gada imanin saboda haka wannan kira ne a gare mu baki da Allah ke ko an kusa ku mu ahlikum nar ku kare nan ku da kuma iyalanku daga shiga wuta da zai zama cewa mutum ya rayu rayuwa ta jin daɗi wanda ya fi kowa jin daɗi a duniyar nan sai ya zama cewa a lahira ya je wuta rayuwarsa ta zama aikin banza ba ta amfane shi ba shi ya sanya a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam za a zo da mutumin da yafi kowa ni'ima a duniya nan da jin daɗi sai a dan tsoma shi wuta kamar sakan guda da a cire shi sai a ce mashi ah, wani yaya har ku taba jin daɗi yace shi wallahi Allah bai taba jin daɗi ba rayuwar shi kada fata sannan a zo da wanda yafi kowa shan wahala da goguwa a duniyar nan sai a dan tsoma shi cikin aljanna sai a fito da shi a ce yaya ina maganin corona to Allah shi bai ma san an yi wata corona ba a duniya ina maganin tsadan masara ina maganin wane ne ina kwata kwata ya mance da wata wahala kwata kwata ashe kenan idan da mutum zai rayu a duniyar nan a matsayin mai jin daɗi sa'an nan a lahira ya zama a wuta ya yi hasara kul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran mubin to shi yasa Allah madaukakin sarki ce ko a matsayin ku na iyaye ku fara kare kawunan sannan ku kare iyalan matan da yaran ku tsare su daga wata irin wuta ga garuma, naran Allah tabaraka wa ta'ala ya saboda girmama sha'anin wannan wuta wadda wutar mu ta duniya nan wurin za ka samu itace za ka samu kanadun za ka samu wani ne ka hura ta amma ita wannan wutan ba ta wuta nan wurin wa hannas makamashin da kine mutane wal hijara da duwatsu sa'an nan Allah ya sanya mala'iku waɗanda yake matsara wanda ba sa saba ma Allah madaukakin sarki kuma Allah ya riga ya gina halittar su su abin aikin su kawai babu sosai babu rahama kawai su gallaza mutum azaba shine aikin su ko ba sa fata wa yafaluna ma yu'maru to abin da zai kubutar da mutum daga wannan shine kyautata tarbiyyar iyalansa sa'an nan za a dinga ingantacce wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya sifata kama ga baki ɗaya mu a matsayin makiyaya kuma cewa kowanne daga cikin Allah zai tambaye shi akan abin da ya bashi ciwo. al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an jagora shugaba ya imam na masallaci imam na unguwa imam na kasa wane ne kowa an bashi ciwo za a tambaye shi akan abin da aka bashi ciwo. mai gida a cikin iyalansa za a tambaye shi abin da aka bashi ciwo. uwar gida da amarya da dukkan iyalai na gida ita ma mace gida an ba ta na namijinta da yara ita ma za a tambaye ta akan abin da Allah ba ta kiwo khadim yaro da ka kawo na gida ko na shago ko na kaina ne shi ma za a tambaye shi abin akan dukiyar mai gidansa da ya hannunka a hannunsa manzo sallallahu alaihi wasallam kai wa rajul ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati ma mutum mai kiwo ne dangane da dukiyar mahaifinsa kuma za a yi tambaya akan haka wa kullukum ra'in ga baki daidai ba a fi da kowa ba dukkan kuma kiyaye ne inji manzo sallallahu wa wasallam kuma kullukum mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye kowa akan ne akan abin da Allah ya bashi kiwo sa'annan a hadisin da ya tabbata a sunan Abu Dawud na 495 ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murru auladakum bi salati wa hum abna sab'a sab'a sinin wa burbuhum alaiha wa hum abna ashra ashra وفرقوا بينهم في المضاجع yake ko masu yaran ku da yin sallah alhali suna yin shekara nawa shekara bakwai sannan ku doke su idan suka kai goma sun yin sallah nan, ku raba masu makwanci kada ya zama cewa an sa su a shimfiɗa ɗaya ko katifa ɗaya a raba kowa da nashi saboda kula da tarbiyya wanda musulunci yake domin kai musulmi wato kana da tsari cikin komai naka saboda haka gado ko katifa na yaranka Kowane daban-daban balle a ce ma an haɗa maza da mata a ɗaki dai akwai wasu masu wannan shagulai dai ne to ba mata bai mu kenan ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya hana wannan ba manhaj ba ne na tarbiyya wanda Allah madaukin sarki ya yarda abin nan ya yarda sa'annan nan, imam Ibn Qayyim yake cewa wato wanda daga cikin malamai sun ce قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده Allah madaukin sarki zai fara tambayar uba dangane da ɗansa a ranar tashin alkiyama kafin Allah ya tambayi ɗa akan ubansa a ranar tashin alkiyama saboda shi ne mai mas'ul na farko wanda Allah madaukin sarki ya dora mu ba kama qal ta'ala kamar yadda kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wa sayyidul insani bi walidayhi husna cewa mun yi mai mutum wasiya ya kyautata ma iyayensa to a haka kuma Allah madaukakin sarki ce ko anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara kamar da muka abin nan muka karanta saboda haka yace faman ahlama faman ahmala ta'lima walada duk wanda yayi sakaci daga karantar da yaron sa abin da zai amfane shi ya bar shi haka nan a sake faqad asaa ilayhi ghayatul isa to ya mashi mummunan ya munana masa iyakar ƙurewar munanawa wa akthar aulad ah, nam wa akthar aulad inna ma a fasaduhum min aba su mafi yawa daga cikin yara lalacewar ya zo daga wajen mahaifansu su ne suka bar su ba karantarwa su ne suka bar su ba abin kulawa da addinin su fa adaa'uhum sirran saboda kafin sun tsoratar da su suna yara falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara saboda haka su yaran ba su amfani kan ko kuma su amfani abin nan ya'ya bayayen ba kama ataba ba'dhum waladahu kamar yadda wani ya zargi yaron ta cewa bai kyautata masa sai shi kuma yaron ya ce ya abati innaka aqtani saghiran fa aqtuka kabiran a ka muna naman ina yaro saboda haka ni ma na muna na maka ina babba Allah madaukin sarki ya tsare wa abatani walidan ba ba su kashe ka ka tozartar da rayuwa ta ina ɗan zaka ne ni kuma na tozartar da rayuwarka kana tsoho lokacin da kake buƙatar taimako babu kaga abu bai kyau ba saboda haka ka zama cewa ka yi tarbiyya kai kanka ka amfana wani ma daga cikin al'umma wanda ma bai san ka ba ma ya amfana yau din nan zaka ga cewa ka yi wani abu shi wanda kai ma abun ke ya ji daɗi ba ma kai zai fara ba zai ci Allah ji dan mahaifan abin da zai fara mai kenan ko kuma za a ga an zauna ana tunani ana ana magana wani kan wane ne kai dan wane ne kai dan gidan wane ne a ce ai dan gidan wane ne to Allah madaukakin sarki ya gidan mahaifin Allah ya ma an albarka Allah ya maka za ga aikin ka na kwarai ya tafi ya samu ya samu babanka zai samu kakanka saboda shi ma kakanka shi ya asasa karbiyar babanka domin me man Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ta lil insani illa ma sa mutum bai da komai da abin da ya aikata kai kanka sa'ai ne aiki ne na mahaifinka sai sa aikin ka na kwarai ana baiwa mahaifinka lada aikin ka mummuna tunda bai tsora ka akan mummuna ba kanka kai kadai zai tsaya ba ruwan mahaifinka sai dai idan shi ne ya dora ka akan wannan gaba ta gaba muhimmancin tarbiyya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a hadisai masu yawa irin muhimmancin da tarbiyya take da shi tarbiyyar ƴaƴa maza da ƴaƴa mata hadisai da yawa waɗanda suka zo akan haka wanda daga ciki akwai hadisin Aisha wanda take cewa wata mata ta zo tare da ‘ya'yayanta guda biyu tana neman sadaka. so ba ta samu abin da za ta bata ba sai ta bata da binu, ta bata abin nan ta bata da binu guda ɗaya sai ta raba da binan nan sai ta ba wannan ɗayan sai ta ba wannan ɗaya ita kuma ta zama cewa ba ta samu komai ba da wannan abun ya burge Aisha ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukin sarki zai sanya ta aljanna akan mu saboda sai a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa I manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man man au man yaliya man yali ko man buliya min hadhihi albanat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar duk wanda Allah madaukin sarki ya sanya jagorancin ‘ya'ya mata a ƙashinsa. ko kuma ya jarabce shi da ba shi ‘ya'ya mata ya kyautata masu za su zama fitir za su zama masa katanga daga shiga wuta. Sa'an nan wani hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwan da ke ragewa ga ɗan adam bayan mutuwansa daga ciki akwai yaro ko yarinya ko 'ya'ya waɗanda yake suna masa addu'a bayan rasuwarsa. bayan da zaka ka samu wannan sai idan ka tsayo kan tarbiyya da ba da haƙƙin da Allah ya a kan ta, hadisin ya fito a tsaye muslim ya zo kuma a sunan abu dawud sa'annan a wani hadisin duk da muna yayyankewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce za a daga darajar wani bawa a cikin ranar tashin alkiyama saboda murna zai tambaya ai sai hada hadi yace me wannan kuma ya ubangiji fa qala wala duka safara ɗanka ne wanda kai ma tarbiyya ya maka ya roƙa maka gafara ashe kenan akwai riba a duniya akwai riba a lahira ga wanda ya tarbiyaci ƴaƴansa tarbiyya mai kyau sa'an nan gaba ta gaba sai dan mu karana a gurguje dangane da tarbiyya da yau duk wanda ya dubi yadda yanayin tarbiyya yake a yanzu sa'an nan ya dan juya baya ya ga shi irin yadda aka yi tarbiyya da kuma yadda ya taso zai ga cewa akwai matsaloli masu yawa waɗanda suke yin barazana da tarbiyyar yara a yanzu yanayin zamantakewa wasu daga cikin waɗannan sun rayu a inda yake ba su san ma wani wanda ba mu yi ba baki ɗaya har suka gama har suka gama sakandare ba su yi mu'amala da wani wanda ba yi ba ba su yi maƙotaka da wani wanda yake mai mummunar ɗabi'a ba an san kowa da kowa kaka da kakanni kaga yanzu muka samu kanmu da yaran mu mun haife su a wasu wurare waɗanda yake kwamatalan da haɗakan ya yi yawa a ce da akwai ƙalubale wancan lokacin tarbiyyan cikin ikon Allah ta fi sauki idan ka kwatanta ta da irin yanayin da muke makautaka ga baki ɗaya zaka iya cewa gaba ɗaya ma ƙauyen ku gaba ɗaya duk kowa ɗan uwan kowa ne ko ɗan ta jini ko ɗan ta auratayya ko wani ne amma yanzu zai ga cewa wani ya taso daga ma wata ƙasa wani ya taso daga wani gari wanda yake ya faso irin nashi ɗabi'un kana zaune za ka ga mutum ya taso ya wuce a gaban ka daga shi sai gajeren wando daga shi sai gajeren wando babu riga ma a jikin ‘ya'yanka maza da mata suna kallon wannan baɗala wanda yake inda muka rayu ba mu san wannan ba kuma mu rayu a cikin wannan ba kaga wannan yana nuna cewa akwai ƙalubale mai girma ga duk wanda ya samu kansa a matsayin mahaifi ko mahaifiya a irin wannan zamani Sa'an nan idan ka duba addini da al'adu za ka cewa addinin ɗaya ne kuma al'adun ɗaya ne yanzu a nan wurin da faɗin ne idan ka kirga al'adu sai inda sai inda abin nan sai inda ka tsaya al'adu daban-daban kuma galibi su miyau addinai kuma iri-iri tun daga addinin abin da kiristanci addinin yake dai babu yahudawa akwai addinin gargajiya akwai waɗanda yake kawai haka nan tara da suke sa'an nan hanyoyi na sadarwa na zamani wanda yake a da ba ka da wani hanya na aika sako ko da lokacin da gidan waya ya samu aka fara budewa za ka aika wasiƙa sai ce wata guda baka je ba kafin ka samu amsa sai a yi wani wata guda lokacin da abin nan waya ta fara shigowa za ka iya cewa a babban gari bai fi mutum ɗaya ba wanda yake mai hali shi ne ke da shi ne ke da waya amma yanzu ga baki ɗaya komin talauci mutum sai dai idan bai zo ba zai rike waya kuma wannan wayar hannu ɗin nan duk wani alheri za a iya kullawa da shi duk wani sharri kuma za a kulla da shi ko kuma in ce duk wani alheri ana kullawa da shi kuma duk wani sharri ana kullawa da shi ana kulla alfasha ana kulla kace-kace ana kulla kowanne ana kulla makirci ana kulla karyace karyace ana kulla shirye shirye ba abin da ba a kullawa da shi ashe kaga akwai babban kalubale wanda kuma ba ka da yadda za ka yi ko ka so ko ka ki yaronka dole ya zama cewa yana da waya Daidai dai kila zuwa wata marhala na rayuwa kila ba za ka yadda ba in yana dangane ya zama cewa ya ya mallaki waya ko kuma ka sai masa waya sa'annan idan yana da waya din nan komai yana nan a hannunsa komai duk wani alkhairi yana nan duk wani sharri yana nan idan qur'ani yake so idan tafsiri yake so idan duk wani littafi a duniyar nan yana yana nan a cikin wayar sai wanda kake so ba littafin da zaka nema baka samu sannan babu badalar da zaka nema baka samu ba ashe kenan muna cikin kalubale mai girman gaske a wannan zamani da muke ciki wanda jajircewar iyaye sai ya nunnunka irin jajircewar ka da kulawansu sai ya ka irin kulawansu ta da saboda haka idan ka samu mahaifi wanda zai ce a ai zamanin su ne su ma su yi to wannan zaman wannan mutumin bai san abin da yake yi ba saboda haka mu san cewa muna karkashin kalubale mai girma wanda ba mu da mafita a kansa sai dai neman taimakon ubangiji ta wa ta'ala da yin bakin kokarin da muke iyawa sai Allah madaukin sarki ya sanya albarka a ciki Allah madaukin sarki ya taimaka mana a gurguje abubuwan da kan taimaka wajen tarbiyya daga ciki akwai ta addu'a da neman taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ba ka da wani ƙarfi ko wata dabara ko wani zafi wanda za ka iya mallaka ka yaron ka ko yarinyanka sai kaza sai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya ka samu a cikin alqur'ani addu'o'i na manyan bayi annabawan Allah annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a cikin bakara aya ta ɗari da ashirin da bakwai yake ake Allah ya ce wa idh yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yace bare ka rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim kaga addu'a ce ake ma zuriya ta kasance na bare sa'annan har yanzu annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ko kuma kafin nan a cikin Ali Imran Zakariya alaihi salam shi ma yayi addu'a nalika da Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kun ga su kenan fa bayan Allah wanda Allah ya yarda da su mun tabbatar da cewa yarda su ne zaɓu ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ba su tsaya haka nan ba bayan kokarin su sai da suka dage da addu'a ma ƴaƴansu da kuma wani biye da su sannan Ibrahim alaihi salatu wasalam har yanzu a cikin surat Ibrahim ga rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a annabi Ibrahim ba kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah wanda ke sarki ce al'umma ne shi ai ce me ya koyi da milla annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne ke cewa ya ubangiji Allah ka sanya in zama mai tsaye da sallah da kuma zuriyata Allah ka karbi addu'a ina gare ni ina gare ka ina gare ki ashe kenan abun ba wasa ba ne abu ne mai girman gaske sannan wancan ayar ta furqan da muka karanto wanda ibadur rahman suke addu'an Allah madaukin sarki ya sanya yaran su zama sanadiyyar sanyi ido a gare mu abu na biyu hakuri duk wanda bai da hakuri wallahi ba zai iya tarbiyyar da yaran ba zai iya ba saboda haka na akwai bukatar hakuri hakuri addu'a hakuri sa'annan ilimin bayar da tarbiyya kada ya zama cewa kana uba ko kana uwa ko kina uwa amma ba san ma yadda zaki tarbiyyar yaran kana uba ba san yadda zaki tarbiyyar yaran akwai matsala sannan abu na gaba na hudu kenan ko na uku kyautatuwar halayyar shi kansa mai bada tarbiyya in ya zama cewa kana so ka bada ita amma kuma halin da ɗabi'un ka marasa kyau ne ba abin da zaka iya bayarwa faƙi da shi laraba la yau eh ba ya ce wanda zai ce zai baka ija ka dubi me? ka dubi tauyanka saboda haka idan shi kai shi mai bada tarbiyyar bai tarbiyyantu ba bai da halayyan masu bada tarbiyya babu inda zai je kuma ba zai ce wannan ba zai ci nasara ba shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala da ya tsara ɗabi'u na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim sa'an nan ya aiko shi yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kathira kun ga shi ya riga ya ya tarbiyyatu saboda ka yana kan matsayin ba da tarbiyya ga duniya gaba ɗaya shi sanya gaba ɗaya ya ba duniya tarbiyya kuma har duniya ta tashi tarbiyyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ke abin da ya sannan ba za ka zama cewa kai kana so ka yi Allah ya ta muruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qiluna cikin suratul baqara aya ta 44 ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wanda suratul saf aya ta biyu. kai baka da tarbiyya za ka iya bada tarbiyya an ce akwai wani mahaifi mashayi ne idan ya so haka za a jera yara da kofunan kowa sai an zuba mashi a gaban sai kowa ya sha to kai ka ce wannan in ba dabba ba zai wannan aiki sai ka zai lillahi abinda za ka ji labarin ma wani abu mai kama da kusa kusa da wannan hankalin ka ya tashi ka ɗauki mataki amma shi ne zai yi wannan kaga akwai dabbanci a cikin wannan saboda haka daga cikin abin da ke taimaka ma tarbiyya dole mutum shi kansa mai bayar da tarbiyyar ya zama ya A tarbiyyantu أبو الأسود الدولي يسوى يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك قال ذاك عليم ونراك تلقيه بر الرشاد وقولنا صفة وأنت من الرشاد عديم لا تهنى عن خلقك وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت هجيم to kar ka zama cewa kai ba ka san abin da kake umarnin mutane da shi to ba za ka ci nasara yaro ya ga cewa kafin ma kai masa umarni kai ka fara wannan abu kafin ka hana shi kai ka hannu daga wannan abu ya ga ya samu abun koyi wanda yake zai buga misali nan wani abu ne haɗa kai tsakanin ma'aurata idan ya zama cewa kowa ce ke kokari oba ya zama su su su to tarbiyyar nan ba za ta yi ba za ta ba za ta yi dan ba ba za a samu nasarar ta yadda ya kamata ba ko kuma uba ne jajirtacce amma uwa kullum warwarewa take yi za ka ga an samu matsala saboda haka haɗa kai tsakanin mahaifa yana da cikin abubuwan da ke ta taimaka wajen tarbiyya abu na gaba gyara kuskure da ɗaukar mataki da ya dace a take kar ka yadda a yi laifi sa'an nan ka zuna ido a take in nasiha ne kai nasiha in jawo hankali ne ka jawo hankali in na horo ne ka yi horo irin wanda shari'a ta ta tsara amma kawai sai kai dariya misali an yi abu wanda ba daidai ba kana ji kana ganin shikenan ka bar Shi shikenan me kake gaya ma yaro wannan abin daidai ne sai ka shi maganar kenan baka faɗa ba amma aikin ka abin da ya fassara ma yaro kenan sa'annan a akwai amfani da dabaru daban-daban wajen tarbiyya wajen bayar da kyauta nasiha bayar da misali da abin nan da ba da sakamako na da'a magana kyakkyawa gargaɗi yi wata kyauta ko ni'ima da kake ma yaro saboda sabawa da yayi da kuma horo gwargwadon yadda shari'a ta tsara saboda haka kada ya zama cewa kai usulogin ka na tarbiyya kullum bugu baka san komai ba sai bugu kawai to ba za ka ci nasara ba amma wani lokaci ka ja hankali wani lokaci ka yi nasiya wani lokaci ka bada kyauta wani lokaci ka janye kyauta wani lokaci ka yi horo horo irin wanda ya dace shi ma akwai ka'idan bada horo a shari'a musulunci to wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen abin nan a tarbiyya to abubuwan abu da yawa yi mutuwa ta je kasuwa sannan nisanta mummunan horo wasu za ka yi cewa idan aka tashi horo sai a ce ma yaro an hana ba za a ƙara ba za a bashi abinci ba ya wuni da yunwa wannan ba horo bane ba ka bashi abinci amma kai mai horo irin wanda shari'a ta tsara ka nemi irin wannan horon me zai babu wanda zai rayu da yunwa in dai yana iya motsi sai ya san yadda zai ci abinci sai ka samu ya je ya saka a wani wuri an kama shi tsirin ta ya tona tsirin ta ya tona horo ya yi amfani bai yi amfani ba saboda baka bi tsarin shari'a ba wajen hora shi saboda ka shi shi horon ka yi horo irin wanda abin nan ya dace ko kuma a ce a ɗaure yaro ko kuma a ce a ɗauko wuka a ce in kai kaza sai na yanka ka wannan wannan ba ba horo bane ya san cewa ba yankawan zaka ba kaga ya dauke ka sai makareci jiya ka ce za ka yanka ba ka yanka ba yau ma ka ce za ka yanka ba ka yanka ba gobe ma ka ce za ka menene matsayinka ya sunanka ko ko ya ce ba ba amma akwai wani sunan can a karkashin zuciyarsa wanda bai faɗa ba baba me akwai inkiya me ya ce ba abai matsalar kenan ai saboda haka nan sa'an nan duk mataki mataki na shari'a ko na gyaran gyaran kurakurai akwai wani littafi yana da muhimmanci kwarai daga gaske ga almajirai littafi ɗaya daga cikin manyan malaman zamanin nan a Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid nabawiyya fi islahi akhlaqin nas ko wani abu kama da haka wato dabaru da hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wajen gyara kurakuran mutane yana da tsananin muhimmanci ya zama cewa musamman almajiri da iyaye zama cewa sun karanta wannan littafi. Eh, sai islahi afka ina haka nake zaton kila suna ya ce. Na? A ah, Dr. Ashef Muhammad Saleh Al-Munajjir. Sa'annan gaba ta gaba dalilan lalacewar tarbiyya. Wannan mun ambaci abubuwa da yawa waɗanda kira za mu kan karanto mu ji a dai a dai na farko daga cikin dalilan lalacewa tarbiyya a wannan zamanin yawaitar hanyoyin sadarwa yawaitar hanyoyin sadarwa yau a waya din nan tana da hanyoyi daban-daban bayan kira da za ka buga ka yi akwai intanet wanda za ka shiga email akwai akwai whatsapp akwai instagram akwai ga sunan da yawa waɗanda yake da yawa daga cikin waɗannan abubuwan za ga matasa suna amfani da su ta yadda yake za su rubuce akwai tight-tight waɗanda yake na yahudawa akwai na marasa addini akwai na aƙidu miyagu na sayan ahmadiyya na yan shi'a na wane ne da sauransu idan yaro bai da gaidan saboda haka zai ta shiga irin waɗannan abubuwan yana karatu yana karantawa yana ɗaukan aƙidunsu kuma sa'an nan yana yana lalacewa sa'an nan a yanzu yanzu nan yaro zai iya buga waya zai iya sadarwa da wanda ke Amerika da wanda ke ko ina a bayan duniyan zai iya kulla alaka ta kawance da kowa da mace da namiji da babba da yaro a ce ma friend ina ne yani ya shi is my friend ko wai friend din shi ma ce friend din saboda haka za ka ga cewa har aure ma yanzu da yawa ba wasu ta internet ma ake neman aure wani ya yi wannan auren duka a social media suka haɗu aka aure mutum sai cewa mahaukaci ba ne dare na yi ya sa ka jira wanda ya dinga mata wurgi da kaya abin nan sai dai Allah Allah ya kwace ta ga ya gama da sa a jira to wannan wannan yawaitar hanyoyin sadarwa din nan alkhairi ne ga wanda ya amfani da su yanda ya dace sa'annan babban sharri ne ga waɗanda ba su amsula ba musamman yara wanda ya hankalin hankalinsu da tunaninsu takaitacce ne sannan yawaitar ƙungiyoyin asiri cult wanda yake kungiyoyi ne na matsafa kungiyoyi ne na shan jini kungiyoyi ne na kisa kungiyoyi ne na mai yaro sai ka ga cewa tun yana primary zaka ga wasu an saka su cikin waɗannan kungiyoyin yana secondary ya ci gaba yana university ya ci gaba waɗannan kungiyoyin na asirin kuma sanadiyyar ko kuma manufansu domin nan da nan a ce an yi kuɗi wannan sai ka ga yana daga cikin abubuwan da ke rubuta tarbiyya na uku jahiltar addini da koyi da koyi da rayuwa da ba mu ba in mutum ya jahilci addini zai ga cewa kowace rayuwa a ai zamani ne an ya dace in ma mutum bai ba sai a kai shi ba kauye sai a ce kaza yanzu za a ce an yi bikin yarinya ta ba a yi fati ba ba a yi dina ba ba a kamu ba ba a yi kaza ba ba a yi zai ba ba a yi zai ba ba a yi satan zai ba ba a yi wane ne duk kowa har dai na shaitan ne ma da ake kaga kaga yarinya diyar musulmi kaka da kakanni an sanya mata kaya na kiristoci kayan yan wuta kuma uba yana gani yana jin cewa an yi kinkahon biki wanda ya dace da matsayinsa ya dace da matsayin yarinyarsa me wannan ke nuna duk yana daga cikin dalilai na lalacewan wannan tarbiyya wani dalili shine a karkatar tunanin mutane zuwa ga duniya da tara ta ta kowane hali za ga cewa ‘yan mata da samari da tsofaffi da matan aure kawai kowa ko yake ko ta halin da ka yi kuɗi idan yarinya tana so su samu kuɗi yaya ai akwai masu kuɗi kuma akwai wanda suke shirye za su ba ta, duk abin da suke so amma mai rayuwa ta lalace a duniya da kuma lahira sannan wani dalilin shine wato faɗaɗar ah, zama da nau'o'in jama'a daban-daban da zama da abin da kamar da bahaushe sai zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo abin nan farin kai rayuwa ta faɗaɗa al'umma daban-daban kowane kwashe-kwashe shi ma ya abin nan yana da gida yana da wurin zama yana da wane kuma ga sanin iri iri sannan wani dalilin ne a tsawance da marasa tarbiyya sai sa dole ka kula yaranka da wane ne su wane ne abokansu su ne abokan hudansu a makaranta a titi a wurin kasuwa a wane ne duka dole su ka kula da wani. sannan wani dalili shine lalacewar taimakekeniya tsakanin al'umma kamar yadda yake a daji da a yanzu duka idan muka duba ƙauyukan mu idan kana uba uban yaran ka ne sannan uban dukkan yaran da ke garin kuma dukkan yara suna ganin ta cewa baban su baban su ne sannan duk wanda da baban su kuma yana da ikon tsawatawa ina da ikon ɗaukar mataki ina da ikon hadduka ba kai ka je gida ka ce da ya maka kaza ba saboda ka san abin da za ka samu amma yau an samu idan wa ya hukunci akan kan ‘ya'yan ƙanansa ko ƙanwansa wallahi sai sai ƴan sanda za su raba ka ce mun za a samu tarbiyya ka ce mun za a dace ba ma wani akan hanya ba faɗa abin nan yaya ya sa ma yara na ido ka ji wawa ya sa ma yaran ido kai kada kana jin cewa ka iya tarbiyya ne aiki ne na jama'a aiki ne na al'umma baki daya in na ka ne kokarin kai kada wallahi ba ka yi ba sai ka yi saboda me wani lokacin ma baka nan za a yi wani zai ɗauki mataki a madadin ka to lalacewar ne din nan yaro ya san akan titi duk abin da ya yi duk kowane babba yana da ikon ya hukunta shi amma yanzu yana ji kana gani a gaban ma mahaifin zai yi balle a ce kuma mahaifin baya ya kuke ganin cewa me yake zai hana ko tarbiyya ta lalace sa'annan wani dalilin shine take ragamar tarbiyya hannun iyaye mata kadai ba tare da taimakon uba ba sa'annan da watsi da haƙƙin iyaye, ciyarwa da sauran ɗawainiya za a ga cewa wasu mazajen sun zama su su uwar ita ce ke ta wahala ita ce ke ta wahala ita ce mai tsawatawa ita ce mai menene ita ce menene amma shi ba abin da ya dame shi to ya za a yi rayuwa ya za a yi tarbiyya ta dore ya za a yi tarbiyya ta kyawu kuwa sannan uba ya fi kan uwa ragama ita ce za ta yi taba bai ta kai ka komo ita za ta ciyar ita za ta tufatar ita za ta kaza ita za ta kaza shi ko yana nan ba abin da ya dame shi ya zama shashashi shekaran jiya wata mata ta bugo mun tana tambayan wayo mijinta wallahi sabulu wannan na wanki bai bai ba sai ta yi yadda sai ta samu sabulu na kuma ita dole ita ce wanke mai kayi shi in ta wanke kuma sai ta goge mashi ran ta wanke ba ta samu gogewa ba ya dinga zaginta ya dinga tsine mata sai ne ta hoto tana tambaya ta ita tambaya na ita ma ta tsine mata ta kada ki tsine mata mashi addu'a ai fa kare ne idan kika tsine mace kan ta karki kuma abin zai lalace to ka duba wannan in ba shashasha ba wane ne zai wannan ko ko ba irin wannan kuma irin bala'in da suke yi da irin tarbiyyar da suke ba bada mummuna tana shafar ka kai kanka da kake ganin cewa ka tsara naka shi ya sai kowa ya bada nashi gudunmuwan sa annabi abu yake yake yake doriya sannan barin sha'anin tarbiyya hannun ɗan reno yanzu zamani ya zo uwa aiki uba aiki mata kasuwa uwa kasuwa mu a wannan miji kasuwa saboda ka gida ba kowa dan yaro jira ake a haife shi kenan an ba da shi wajen nani nani nan ba lalle ma ta kasance musulma ba in ma musulma ce ba lalle ta kasance mai tarbiyya ba duk an ɗauki wannan gagarumin amana da Allah ce ko an buka kuma an liku nara an dora masa ka ga mai da tarbiya za ta kyau ka ga mai abin da zai hana tarbiya ta abin ta rubuce sannan rashin tsarkake gida daga alfasha da fasadi da fadala iri iri za ka ga mutum yana ji yana gani kayayyakin kallo din nan da abubuwa maganganu ni abu ana yi a gidansa ba abin da ya dame shi ya zama da yau ba shi alade Allah tawaka a mai uwa daga ciki akwai samar ma 'ya'ya dukkan abin da suke so a saya musu ko kuma ba su duk abin da suke so ko da ba mai amfani ko da ba su da bukatar shi akwai wanda zai ke shi duk abin da ɗan shi yake so sai ya sai masa ba daidai ne ba kai mashi gwargwadon abin da yake da bukatar shi wanda zai kyau kyautata tarbiyyar shi in ya zama cewa ya san cewa komai shi sai an mashi to zai zama tabarbarare shi baya da nashi tabu din in ma ya samu zai je bindigar da nashi kai dai kai ne bawan shi saboda haka gwargwado amma kar ka ce komai komai da wanda yake iyawa da wanda bai iyawa dole sai kai mashi sa'an nan akwai sai ma yara ƙanana wayoyi wayoyi na hannu da kuma barin 'yan mata suna amfani da wayoyi da abin nan abin nan samarin suka ba su Ha, ai ai ai saurayinta ne ai ya sai mata waya abin ya sai mata ai wane ne sai ita tana jin daɗi an sai matsayarta to ta rike ta rike Nokia wanda ba Android ba ya ga maka alheri wanda ke mata dubu uku in aure ne Allah sa ya aure ya je sai mata wayar wayar miliyan guda in yana da in yana iya amma ta hakan nan ake ake yaudar yanzu babu wani magana su da ke aiki akan yan mata fiye da ne recharge card da data yana sai mata recharge card yana sai mata data kar ka yadda wannan sai mata yaka data ko yana sai mata recharge card kada ka yadda sa'annan daga ciki akwai barin ‘ya'ya mata su fita zuwa inda suke so a cikin gari ko kuma har ma su yi tafiya da yi tafiya ta kwana da yini ko kuma abin da ya kama da haka ba abin da ya dame ka ai ta ma littafin kalinka ai ai university ce ai ta ma karanta ai psychology ma ta karanta ai sociology ai wani ne ko mai ta karanta wallahi akwai bala'i me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta ga mace ta yi tafiya na kwana da yini face tana tare da muharram yanzu ɗiyarka ce baliga tana cikin tashin kurkenta da gaban hauka ita ce kana ganin cewa ta mallaki hankalinka saboda rashin tunani Allah ya sauka sannan rashin saba ma yara da ɗaukar ɗawainiyar kawunansu da kuma ɗawainiyar wasu su gwargwadon hali in yaronka ah, kana da kaza ka ɗan tara abinka yana da tana zo ya tashi zai za a yi abu kaza zai ta isa zo a ah, cire su asusun suka saya mana ba naira ɗari bane ba ɗari bane ko kuma cika min haka kana mai kana tarbiyyar ta da shi kana nuna masa mai alamun dogaro da kai da kuma ya nashi irin abin nan kokarinsa akwai cikin abubuwan da suke abin nan rusa tarbiyya wuce iyaka wajen kare yara da kyauta masu zato ko nuna na masu zato akwai mutanen da su ko mai ya faru tsakanin su da ɗansu da ɗan wani ɗan shi ne ke da gaskiya kuma sai ya je ya yi bala'i akan kare yaran nan in aka zo aka bincike sai ya cewa yaran nan ashe ashe ne ke da laifi da ba ɗabi'an kake ko yaya shi zai yaran laifi bai da laifi to kaga duk wanda ke da wannan yana babban kuskure wani kuma shi kuma duk abin da yaron yayi kawai banza ne wawa ne shi mutumin banza ne ba a haka kada ya zama cewa duk abin da aka yi ka bincika a'a da an wani abu ya faru shi kenan ka fara faɗa ka fara ihu kai an yi matsayin ka kaza an yi wane ne ba ka zai kada cikin mu ne ɗan ka ko ɗaya ɗayan taka kai ba to wannan yana da cikin abubuwan da suke ne suke rubuta tarbiyya sannan akwai takakkiya zuwa makarantun yara da yin faɗa kasa kasa da malaman su a makaranta a gaban jama'a akwai waɗanda yake idan wani abu ya faru tsakanin ko wani malami za su je a makarantar a yi bala'i su zazzagi malamin su yi wane ne yaron zai ji daɗi cewa uban shi ya zo ya kare shi amma me an rubuta mai tarbiyya saboda haka an ba shi lafiya komai ma ya je ya san cewa uban zai zo ya kare mai bada kaga akwai irin wannan akwai akwai iyaye masu irin wannan sannan yawan sabani da husuma da cin mutunci cin mutuncin juna tsakanin ma'aura waɗanda idan aka fara bala'i gaban yara in zagi ne da cin mutunci da wane ne zai ma matan ita ma in zage ne za ta zage shi za ta ki mutunci za ta abin nan fallasa shi a gaban yara ya za a yi tarbiya ta abin nan ta yi kyau sannan yin sake-saken mata yana daga cikin abin da ke rubuta tarbiyya sai an yi haƙuri sai an yi addu'a kana da ɗaya a kan wancan kana da ɗaya a kan wancan kana da ɗaya ya za a yi yanzu a wannan zamanin sai mata mai tsananin imani za ta iya riƙa nata ma balle ma haka riƙa ɗan wani sannan ka taso ka kwaso yaran nan ka tara maka ka ce za ka karbe su sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya sannan nuna bambanci tsakanin yara ina da cikin abin da ke rubuta tarbiyyar ina jin gaba ta ƙarshe matakai da abubuwan lura wato da iyaye da masu ba da tarbiyya da shi matakan da ya kamata mutum ya ɗauka domin tabbatar da tarbiyya duka waɗannan ƙalubalen nan wallahi mutum ba zai iya ba sai dai ka bakin kokarin ka sa'an nan wani abu babba da ya kamata ka yi ka dasa ganin girman Allah maɗaukin sarki a zukatan yaranka saboda ka kana nan ba ka nan sun san cewa Allah yana nan sun san cewa Allah maɗaukin sarki yana duba yana ɗaukar mataki ana rubuta laifi ana rubuta lada ana wane duka idan kai wannan ka riga ka sanya wato abin nan ginshiki kana nan ba ka nan Allah maɗaukin sarki yaro yana ganin girman Allah saboda kana abin da ba ka so yi ba zai yi ba abin da kake so ya yi shi zai yi duk da baka a wurin ba ka da ƙarfi ko dabara ko wani zafi ko wani shige da za ka samu yaranka sai dai abin da Allah madaukin sarki ya taimaka maka a kai saboda haka ka nuna masa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Luqman a cikin suratul Luqman yace dan yake ga madansa ya bunayya innaha in takum tsala dharratin fatakun fi sakhratin aw fil aw fi samawati aw fil ardi ya'tihullah kaga wannan uslubi ne babba na tarbiyya yaro ya san cewa a dare yayi da rana yayi yana shi da yayi aikin abin nan laifi aikin nan mai girma ne kankane ne yana nan Allah madaukin sarki ya sani kuma Allah zai ga mishi da sakamakon wannan abu in zama ya tarbiyyantu haka ya san cewa ah, an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu ya tarbiyyantu da irin wannan to ka samu nasara kuma ka samu linzami ka riga ka samu linzami daga ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma za ka samu taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kulawa da makarantu yanzu ga cewa mutum kawai shi yana da kuɗi saboda haka nan zai duba makarantar da kai kowace tsada can zai kai yaron sa ba ce kar ka kai yaron ka inda makaranta mai tsada ba amma mafi fitin abin da za ka duba irin tarbiyyar makarantar da tarbiyyar malaman za ka ga cewa nan yaro zai ɗauki alfahari da titi da kai da cewa shi dan wane ne makaranta kaza ma ya fi karfin ka su wane sai ya wannan kawai suna can suna abin nan makaranta kuke ko kuma ma mashirin su tunanin makarantu da suke haɗa a karbiya ta addini da haddan Alƙur'ani da yin bokon waɗannan ma ba sa cikin lissafi kaga a waɗannan makarantu za ka ga yaro cikin ikon Allah kafin ya gama sakandaren shi ya riga ya haddace Alƙur'ani. kuma kafin shi sabda ɗin shi kowane ya ci irin abin da bahaushe ke kuma cin kada ya ci A eh, ya ci B mafi karancin grade din shi ne C ga kuma wancan inda kulfin inda za ka biya na kam ɗaya ko na shekara da ya isa ya ɗauki ɗawainiyar yara har su gama makaranta yaro fiye da ɗaya a irin waɗannan makarantun har su gama saboda haka nan a riƙa kulawa ba a ce kar ka kai mai tsada ba amma lalle ba girin girin ba in ji bahaushe me kai mai sa'annan matuƙar tantancewa ka tantance su wane ne ƙawayen ƴaƴanka su wane ne abokan ƴaƴanka saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul masalul jalisi salihi wa su ka hamil nuti wa la tukil khair misalin abokin zama na kwarai da kuma mummunan abokin zama kamar me kamar mai gosa zuga zugi ne da kuma mai da kuma mai sai da rare wa hamil nuti wanda yake mai sayar da turare in ma an yi kufiya ka ko dai in ya zo sai dan dan masa haka al'adar sai ki sai dan shafa mu wannan shine adba din kaga ko banza dai ka ji dan shi ba tare da ba tare da kwabanka ba ko na biyu wa in ma an tabta'a min ko kuma kana da kudi ka saya ko kuma bai baka ba baka da kuɗin wa in ma an tajda rihan tayyiba a kyauta ko ya ki ko ka so ko bai so sai ka shaki shi mai daɗi kaga zama da mutumin kirki kenan sai ka amfana da shi ko ta ai da ka amfana ba nan kowa mummuna kuwa ko ta halin da ya cutar da shi wannan hadisi ne wanda Bukhari ya rawaito shi lamba ta dubu biyar da ɗari biyar da talatin da hudu babu lokaci yan uwa ta hanyar abokai za ka iya cewa wasu yaran sun shiga shaye-shaye shaye-shaye ya shiga ruwan dare kuma abin mamaki ‘yan mata da mata sun zama yan mashaya a yanzu mata da ‘yan mata abinda da aka sani cewa mashayi namiji kuma a da a ƙauye sai ka lissafi adadin mashayan yana sha yara yadda ka san kare haka za a kare shi ya yayi marisa ya sha kansu ana mafi mu dai a samu ana tawaye mashi mashalo haka za a bin mutum ana bugun shi saboda ya zo da wata mummunan ɗabi'a amma yau hatta mata akwai garin da na ji an ce ƙananan yara eh ƙananan ƴan ƙananan yara mata da ƴan mata wai wai kwayan ma saboda kada a gane akwai inda narka kwayan ake yi sai hajiya babba da motar ta taje a yi fakin kamar za a je unguwa sai ta je da filas a tura mata kai kana kanin lafiya da lafiya da ga filas din hajiya ga filas din ta an kawo maka haka ita ko ta ga nan komai lafiya ashe babu lafiya akwai da kasar kwaya ko wannan bala'i ya ya ka iya da wannan in ba ta hanyar taimakon Allah ba ya ka iya da wannan in ba ta hanyar haɗa hannu ba Allah ta'ala ya gyara mana Allah ya yi mana sa'an nan ayyukan laifuka ga sunan ta hanyar ko da ake koya ta hanyar abokai ayyukan daba ayyukan kace-kace laifuka iri-iri neme neman mata mu'amala da samarin banza ga sunan sa'an nan wani matakin ka tsoratar da yaranka musamman mata daga faɗai da karɓar kyautuka kada ta yarda ka riƙa karɓar kyautan wani kowane ne shi sai in wanda ta san cewa na kusa ne ɗan uwa ne ko wanda yake a an yadda da shi ko shi an ba ta ka zo sai wani ya banta in an yadda a taka in ba a yarda ba sai ki in ki da ƙara ko ya ɗauka ya ce mai da masu ba ruwan ka da kar ka ƙara shiga harka amma kawai wannan sai a ji cewa ah, ai tana da masoya ai fa jini ba da maka Ba ne ba ta da nan wannan yana kaza subhanallah kuma ta lalace Allah tawaka sa'an nan akwai nisantar kullu alaka da samari da sunan aure ta hanyar social media balle kuma alaka ta aure wanda ba ta aure ba misali za ka cewa yanzu kamar yadda na ambata ta hanyar social media haka za ka gane da aure ka je ka auro wanda yake kara da kiyashi ko kuma ta auro wanda yake kara da kiyashi ɗaukar mara sani a je a bala'i babu albarka a cikin abin da cikin aure. kulawa da abin da yara suke kallo TV da wayoyinsu da sanin abin da suke ciki suka dole sai ka rika kulawa da wannan sa'an nan ka rika muraƙaban yara da dare tabbatar da cewa suna barci kan lokaci kuma ka rika zagaya su da dare wallahi tallahi wasu yaran ba sa barci da dare ba kiyamun laili ba kiyamun waya ba sa bacci lokacin da aka kashe wuta aka kwanta lokacin nan kuma gaba ɗayan daren za su cinye shi akan akan ga da ga abin nan da shiga wannan site da wannan da wannan duka na badana kana uba sai ka rika tashi da dare kana zagayawa kana legawa ba ba sani ba amma kana nan ka dinga share bacin ka ba abin da ya dame ka dole sai ka rika yin wannan sai ka abin ya kai haka sannan tabbatar da sifa ta mutunci na yaranka maza da mata wajen tufafi da yanayin aski da yanayin kiɗo da shafe-shafe da ƙarin gashi da hair style din da ƙarin kira da kankare ta da ƙarin kubba da kin yanke ta da sa wani gilashi irin na aljanu da yara suke yi da su bo da wando da sanya ta suna duk irin waɗannan abubuwa. Eh, na Allah babban hoto kamar zai magana na wani na wani maƙiyin Allah shine shine abin da yaran suke kunya kana to kaga har har da kuwa kaga magana ta yi nisa duk waɗannan abubuwan dole sai ka lura da su sannan wani abu shine sanar da mai gida halin da yara ke ciki na matsalar tarbiyya kafin abu ya baci akwai matan da suke koyi abubuwa ba sa gaya ma ko ba sa bari ka sani sai abu ya kai inda ya kai bai gyaruwa sa'an nan ne za ka sani to wannan cin amana ne kina ganin abin da yake kin gaza ɗaukar mataki a kan shi ki ga ma sun kafin shi abin ya je ya je a da kuma takin da ya dace sannan kula da irin tufafin da yara ke sanyawa musamman hatta a gida za ku wasu ba sa abin nan ba sa damuwa yarinyar sa ɗiyarsa baliga a gida daga ita sai gajeren wani da ya t-shirt ɗinta a matsayi a ai ba kowa bane daga ita ba sai yayin ta bane sai mu iyayen ta sai wane wallahi tallahi wannan ba karin bala'i bane ko kuma yaro shi namijin baligi ne sun sai kwafta a cikin gida ko baka damu ba wannan abun ba karamin musiba ba ce ba saboda abubuwa suna faruwa miyagu miyagu wanda Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya ya san su akwai abin da ke kuma insa zinal akharib wanda yake yanzu wannan abun ya zama ruwan dare ya zama cewa an samu wa da kanwa bai zama ma sabon labari ba a samu uba da diyarsa bai zama sabon labari ba a samu wane da wane bai zama sabon labari ba a cikin gida irin wannan musiba in ba dare da kulawa ba da roƙon Allah maɗaukin sarki da ɗaukar mataki ya kai yadda wannan abu kuma gashi kai ne da kanka ka gani ka bari ana yi eh a sa matsatsun kaya a kauce man manhaji irin na sunan manzo sallallahu alaihi wasallam a kalli fina-finan da ake so sannan ga ƙwaya tana ɗiban yaro ko yarinya eh sa'an nan ga ga tsire iyaye suna gani ai ba wani ai babu wani ba ko a cikin ga? ai duk kannanta ne iyayenta ne sai wannan kullinta, sai wani to zo aka samu ankulin da da da abin nan din to nawa Allah ta'ala ya kare Allah madaukin sarki ya dubi zukatan mu dan kokarin da muke Allah ya sanya albarka a ciki Allah madaukin sarki ya sanya su zama sanyi ido da hanyar farin ciki da albarka a duniyar mu da lahirar mu sa'annan sanya ido da tantance ɗabi'un manya mazan su da matan su da ke mu'amala tare da yaranka wannan ba wata musiba ce mai gadin ka ne direban ka ne kokon ka ne wane ne ne house boy ne ko house girl ne wane ne sauransu so nawa ake kama mai gidan da house girl eh su wasu house girl din suke lalata ƴaƴan gidan ko duk ba ko ko ba sani ba ko ana sanannu ne ko kaga abun shi ya sanya wato muka ce ƙalubalen tarbiyya a wannan zamani akwai ƙalubale da barazana mai yawa wanda dole sai an jajirce gwargwadon irin yadda ake iyawa da kuma neman taimakon Allah madaukin sarki saboda ka nan tantance ɗabi'un kuku idan matsayin ya kai ka kada kuku da mai wanki da mai guga da gadina da ma'aikatan gida da ga kuma dai da sauran duk ka san ka ja layi iya kai da mu'amalar ta tsaya tsakanin da iyalanka sannan ya taka tsantsan da irin aikin da zai yar aiki hatta yan aiki din kuma suna da nasu bala'i akwai yan kwalfikin su akwai mayu akwai barayi akwai marasa tarbiyya iri iri ita kuma saboda raganci ba ta iya komai cika lauji Allah ya ba mai abin nan mijinta hali an ɗauko mata ya aiki kaza ya aiki kaza ya aiki kaza komai wallahi wata sauna har har gadan har gadan da mijinta ke kwanta yar aiki ke gyara har an da waya din su yar aiki ke wankewa kace za a samu tarbiyya kace za a zauna lafiya a al'umma tsakani da Allah eh ga addu'a mutum na gani gaskiya yana gani ya kyale ya ki ya ki eh sa'annan matukar kulawa da okay a ƴan aiki ba mun yi magana kan kan wannan sa'annan dagewa da sunan dagewa da addu'a sai gaba ta karshe abubuwan da mai tarbiyya zai nisanta mutum ya nisanci mummunan misali mu ambaci wannan in misalin da suke bada mummuna ne babu yadda za a yi tasiri mummunan yaran za su ɗauka. sannan ka nisanci tsinuwa ya bata maka rai kai Allah ya tsini Allah wa zai ba zuwa gani iska kamar su riba wannan ba daidai bane ba ka yi horo irin wanda shari'a ta tsara kada ka dinga zagi kada ka dinga tsinuwa kada ka dinga ballagazanci kada ka dinga wane ne Allah tabaraka ta'ala bai saurin daɗin da muka samu Allah bai saurin karɓa irin waɗannan addu'o'i wallahi tun cin da abubuwa sun lalace ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون da Allah madaukin sarki yana gaggauta ma mutane sharri irin wanda suke roƙa ma kawunan su kamar yadda yake gaggauta karɓan abubuwa addu'o'in alkhairi to da abubuwa sun fara za sun lalace ina bude baki da sai ba kawai gane iska kamar ki ba shi kenan Allah ke ce to shi ya iska ko to ka zama kai wannan dai iska kai wannan dan banza kai wannan wawa kai wannan inan ne kai shikenan an karba sai sa Allah madaukakin sarki baya yawan karban wannan abin ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi hankali kar ku rinka yin addu'a mummuna la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum ولا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجاب لكم ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kar ku rinka mummunan addu'a akan kawunan kar ku rinka mummunan addu'a akan iyalan yaran ku kar ku rinka mummunan addu'a akan dukiyar ka ta dukiyar ka hankalin ka ka dauko shi misali batirin yana da rauni shikenan batir ya dauke kai Allah wa Allah ya tsine wannan wannan irin hankali dukiya ce ba a tsine sai ka ce Allah madaukin sarki ka bani ikon canza shi ko motan ka ta zo ta mutu sai an tura kai wannan wannan wannan mai take da suna wannan afala Allah dai Allah dai ya shi kenan sai ka tsine wanda wannan akwalan sai ka koma babur daga babur sai ka koma keke daga ko sai ka koma silifa ah to ba shi kenan ba tsine kai ba kai abin kenan saboda ka dole fa a hankali sai sanya a je a duba tafsirin wannan ayi tana cikin abin nan a surat yunus sannan dan uwa kada a yi sakaci na ɗaukar mataki a daidai lokacin da ya dace ba ya ce ah, menene ke tunyana danye itace yana ɗanye ne ake abin nan kan kwasa sannan mata kiyaye koye tsayi ɗabi'u ko ayyuka waɗanda yake marasa kyau daga mahaifa maza wanda yake dan tana son yaron ba ta so a yi masa faɗa ko ba ta son menene wannan sai son yaron ne cewa lalace yan uwa a yi mana haƙuri abubuwan da yawa kuma na san wannan ja lokaci amma dai a haƙuri ina fatan dan abin da Allah maɗaukin sarki ya sa yan da da faɗa Allah mutum sarki sanya ya amfani a gare ni Allah san ya amfani a gare ku gaba da Allah ya wannan sakon ya wuce nan wurin ya kai duk inda Allah mutum sarki ni kai kuma Allah san ya yi tasiri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana ilimi da aiki da shi ya ubangiji Allah ka taimake mu ya Allah ka mana rahama Allah ka tausaya mana Allah ka sanya zuriyar su zama sanadiyyan farin ciki a gare mu a duniya nan da lahira ya Allah duk kalubalen da ake fuskanta wanda suke barazana ga tarbiyya ya Allah ta'ala ka iya mana dan kokarin Allah ka sanya albarka a ciki addu'o'in mu Allah ka sanya albarka a ciki ya ubangiji Allah ka sanya iyalan mu su zama abun alfakari su zama masu yi mana addu'a bayan da suwan zama sanadiyyar yin ayyuka na alkhairi da wanda suka sani da wanda suka sani ba da na kusa da na nesa ya ubangiji Allah ka sauki da dabi'un sai da dabi'un al'ummar musulmi ya Allah ya'ya waɗanda ya kuma tarbiyya masu da Allah ka kara masu da waɗanda suka bijire ya Allah ka shirye da su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 kuma wannan masallacin Allah ya tabbata Allah ya amsa abin da kai duk wanda ya yake ba hankali shi a tashi duk wanda yi ba, mu yanzu nan duk iyaye muna kallon samari kai Allah shi albarka Allah ya saka maka kai. Allah ya cire rabon shaitan a cikin aikin da kai Allah ya cire rabon shaitan a cikin aikin da muka yi baki daya zaman nan da aka yi an yi kokari an yi ƙoƙari don haka ba wani abin da za su sabo da sun ce mu sake abin ba komai tambayar da aka yi duka wallahi ya amsa su duk tambayoyin da kai da kai tambaya ka san cewa ya amsa tambaya ba wani tambaya da za ka yi uwa ne sai ta kashi ta ba ta so a yi ma ‘ya'yanta faɗa, uba ne ya ma ‘ya'ya faɗa, wane ne, ne yaran titi, waye, ɗan eh, kwanci daidai ne duk dai ya faɗa Allah shi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba Allah ya maka kaka yawa Allah ya maka kaka yawa mun gode kwarai da gaske mun gode mun gode mun gode ba ma iya ba za mu iya da targodiyar mu ba za mu iya gaya maka iya fadin sa eh, wannan gari Allah ya sa musu albarka yan uwana don Allah mu dage kwarai da gaske mu kula mu rika mu juna nasibobi kun ga yadda wannan gari yake cike makil da jama'a da mutane masu tarbiyya iri-iri kamar abin da ya soke ni shine masu shekaru ba su daɗa komai ba a wajen matasa gari ana zaune zube sai wanda Allah ya shirye shi yaron ya zama yana da albarka iyaye suna da albarka za su samu ma da gare shi hanyoyi ba daɗin tafiya a cikin su Eh, makwabtaka ba yi da daɗi abubuwa dai ga sunan ba ya barkatai to duka kuma tarbiyyar nan shine ke gyara al'umma musantan alqur'ani amma babban abin da ya ji hankalin mu shine mu yawaita addu'a da musantan miyagun ayyuka amrul ma'ruf da nahy anil munkar wa kawunan mu wa iyalan mu zama kudwa mu zama abun koyi Allah ya ba mu lafiya to Allah shi na yawaita mu na kawaita mu bayan malam ya dace yana nasibobi amma ba mu da wani abu mai tsada da muka samu wanda yake da ruwan gwal aka yi shi irin na shi na da da ruwan gwal aka yi shi ya gaya mana komai Allah ya biya ka ya baki da wannan jagorin wannan masallaci da suke zuwa wannan malami Allah ya su saka ya da kai Allah ya su saka ya da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa magana yi guda wanda ta shafi abin da malai faɗa a sanadiyar zuwa na wato cika alkawari ne daga cikin alkawarin da shi imam al-hafiz musa adam ya su waɗanda suka je suka gama ya sha fada cewa ya tsara wasu adadin malamai da zai gaya su wannan masallaci domin gabatar da nasiha kuma ya sanya hadda almajirin su ka biyu su to wannan yana daga cikin manufan da ya kulla kuma Allah tabaraka wata'ala ya nufi yawa ya tabbatar a yau almajirin ya zo malaman kuma suna ne za su zo insha Allah jazakumullahu khairan oh, ya Allah mun gode Allah ya masa sakaya ya eh, Allah ya cire rabon shi na asibiti da yayi Thank you. el you.